ƙananan hukumomin igabi giwa da birnin gwari dai na cikin masu fama da hararen 'yan bindigan da buharin yadin da sojojin suka hallaka ya addaba kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce rundunar sojan najeriya ta yi nasarar hallaka ɗan bindigan da tawagar shi ne a dajin nan na idasu da ke tsakanin ƙananan hukumomin giwa a jihar kaduna da kuma sabuwar jihar katsina Haka dai mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya tabbatar wa da muryar Amurka. A Allah cikin taimakonsa ya ba wa jami'an tsaro nasara inda aka bindige 'yan fashin daji da dama kuma ɗaya daga cikin 'yan fashin daji wadda ya kaurin suna wadda ake masa lakabi da buharin yadi amma asalin sunansa eh, buhari haladu alhaji to a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar kaduna da kuma jihar katsina akwai kuma makamai da albursai wadda jami'an tsaro suka samu bayan wannan aron gama wadda aka fafata. Kun samu ƙididdiga adadin 'yan rundunar shi da aka kashe ban da shi shugaban nasu? Kusan mutum talatin da biyar. An aka hada da shi a mutum talatin da shida kenan suka kwanta hagu. Dama dai masana harkokin tsaro sun sha ba da shawarar bibiyar 'yan bindiga har mafakarsa da ke daji maimakon jira sai sun shigo gari. a saboda haka ma masani a karkokin tsaro manjo yashin ya ce wannan kokari da sojojin suka yi abin a yaba ne sai dai kuma ya ce akwai saura. Wannan kokari da su sojoji suka yi abin ayaba musu ne kuma hakan ya nuna cewa sun fara canza salansu tunda sun samu bayanai ne na sirri kuma suka bi to ko ba komai sun yi kokari kuma suka ci gaba da bi ba su tsaya ba sai da suka samu makwantan wayannan mutane kuma suka samu nasara a kansu sai dai gyara da kuma abubuwan da muke kokarin mu ga cewa mun yi kira ga gwamnati ta ƙara yi shi ne. akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya yadda za a tada aikin a zamfara ko a Niger ko a katsina da kaduna a yi shi a bai ɗaya ta yadda duk wanda yake tunanin zai gudu daga kaduna ya koma zamfara to can ma ana kan aikin ta yadda ba zai iya samun wurin zuwa ba duk da mun san cewa hakan ba zai yiwu ba sai an ƙara yawan adadin sojojin da muke da su yanzu a ƙasar nan manoma a ƙaramar hukumar giwan jihar kaduna irin su malam adamu imani na ganin wannan nasarar hallaka 'yan bindigan da sojojin suka yi za ta iya zaburar da manoma tun da yanzu ruwa ya zuba don ganin sun koma gona. Kwanan nan ma satin da ya wuce sun ba da umarni a yankin ba taro cewar sai an biya wasu kuɗi miliyan ɗaya da ɗari shida sannan mutane za su yi noma a wasu ɗan yanki haka. Saboda akwai wanda suke da gonaki masu arziki ne amma saboda gonakin su ba sa nomo sun koma sun lalace su ma sai an taimake su ganin yadda ɓarayin suke fitowa. to amma sakamakon wannan nasarar da aka samu to lalle mutane za su samu kwarin gwiwan su shiga gonakinsu cikin kwanciyar hankali duk da dai dama akwai guraren da mutane haka nan suke kutsawa saboda ba za a zauna babu abinci ba amma wannan zai sa yanzu mutane su ƙara samun kwarin gwiwa sosai Hararen haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna dai sun takaita noman manoma bara sai dai kuma wasu na ganin idan jami'an tsaro suka ci gaba da mai da hankali wajen magance matsalar hararen 'yan bindigan to akwai yiwuwar manoma da dama za su koma gona don haɓaka abin da za a ci a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.